ina tare da sani abdullahi tsafe mai bawa gwamnan jihar zamfara shawari kan hulɗa da gwamnatoci a dan masani kaci ka ji wani rahoto da aka yi a nan muryar amurka kan kira da aka yi daga afeni fere cewa a kori ministan tsaro daga aikinsa kaci kana da martani me kake son faɗa ne to abin da dai muke so mu faɗa ai mu mutanen jihar Zamfara da mutanen arewacin Najeriya musamman. Ai mu ne Mansur Dan Ali yake wakilta a gwamnatin tarayyar Najeriya kuma su ma Yarbawa da Ibo suna da nasu wakilai a gwamnatin tarayyar Najeriya. Mu mun gamsu da yadda yake tafiyar da aikin shi musamman mu a jihar Zamfara. Kuma idan ka duba a tarayyar Najeriya daga cikin ministocin shugaba Muhammadu Buhari, ai babu ministan da baya kwana uku a bisa kujerarsa ta aiki in ba ya mai da hankali wajen tafiyar da aikin da ya shafi ganin zaman lafiya da kwanciyar hankali a tarayyar Najeriya ba kamar ministan tsaro janar Mansur Da Ali mai ritaya. Dan yanzu ai kaga abubuwan da ke faruwa a gabacin tarayyar Najeriya wato jihohin Borno da Yobe da su Adamawa duk matakan tsaron da ake ɗauka bisa jagoranci da shugabancin wa ake ɗauka su. Ai da jagorancin shugabancin janar Mansur Da Ali a matsayinsa na ministan tsaro. kuma ita yarbawa watakila su wannan kungiya ta ƙabilar yarbawa na duba watakila wasu kalamai ne da aka danganta da shi mansur dan alin kan manoma da makiyaya dinnan eh, ba mamaki ra'ayinsu suka bayyana ai eh to ko da ra'ayinsu ne suka bayyana ai sai su duba janar mansur dan ali mai ritaya ba mutum bane wanda yake aiki da nuna fifiko ko son zuciya a kowane sashe na tarayyar Najeriya. Matakan tsaro da kyautata ganin cewa kowane bangare na Najeriya ya samu cikakken tsaro a tarayyar Najeriya musamman ma ai a kudancin kasar ai bisa jagorancin kulawarsa ne da matakan da rundunonin sojoji ke ɗauka na sama da na ƙasa da na ruwa ma dangane da ganin an tabbatar da matakan tsaro a wannan sashe. saboda haka ai ina ganin ko hasidin idan hasada bai cewa janar mansur dan ali ya kasa su da yarbawa ina ganin ko kuma wannan kungiya ta abinu fere ta faɗi ra'ayinta ne a bisa manuwarta na ƙin jinin mutanen arewacin tarayyar najeriya to idan sun fito sun faɗi haka na yadda amma maganar su ce ministan tsaro ya kasa wannan labari ne sani abdullahi tsafi kenan mai taimakawa gwamnan jihar zamfara kan lamuran hulɗa da gwamnatoci sani abdullahi mun gode kwarai to madalla na gode na nasu